sunana Alhaji Audu Gabo daga Billiri. Mu a nan Allah ya gwada mana mun ga wata. Kai da idon ka ga watan? Na ga wata. Yadda mutane ke bayyana ganin watan azumin bana daga sassa daban-daban da ya nuna alamun yawancin mutanen Najeriya sun dau azumin bai daya. Take shahararren malamin Islama Sheikh Tijani Bala Kalarawi ya maimaita wannan kira. Masu hannu da shuni su taimaka wa bayan Allah waɗanda ba su da shi. Waɗanda suke da manyan kantuna ko manyan stosto na sai da kaya shekara guda sun samu riba su gode wa Allah wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayan Allahn da ba su da shi don su ma Allah ya yi murna da irin alkhairin da ya ba su sun nuna sun gode masa. Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce a dage da yawa ƙasa addu'a cikin watan da kankon 29 ko 30. Ba wata ba ne na zama a yi lido da karta. annabi ya hana ka sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin ramadan amma kafin ramadan ba a yadda ka yi saukan qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke yan siyasa ma irin su dattijan pdp barayin bauchi sunusu babar tauko na gani a jingina bambancin jam'iyya wajen yi wa ƙasa fatan alheri pdp ne ko ka fito daga jam'iyyar ko kowace irin jam'iyya ka fito soma godiya wa allah da ya sa aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce lafiya kuma kuma aka yi zaɓe na gaskiya kuma ɗauka wa'annan shugabanni su ne waɗanda za su kawo gyara a Najeriya musamman kamar shi Alhaji Muhammadu Buhari mutum ne mai kokari wajen ganin ya tabbatar da ayin adalci a shugabanci kuma shi mai Dr. Sola Salaki Senate President wanda yanzu aka zaba kowa ya san shi ya san mahaifinsa ya san yadda mahaifinsa Allah ya sa masa son mutane da kuma kyautatawa mutane misali speaker namu dogara wanda aka zaɓe shi kwanan na rabu dogara ba mu taɓa dan majalisa a jihar Bauchi wanda yake kula da mazaɓansa irin dogara ba mu musu addu'a Allah ubangiji ya musu jagoranci Allah ya sa su zama sanadin da Najeriya za ta gyaru sakataren jama'atu nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu ya yi wa malamai nasiha a ji tsoron Allah a yi tafsiri saboda Allah ba a da wurin tafsiri ya zamanto kamar dandali ne na cin mutuncin wasu ko na kushe wasu ko na bata wasu ba a'a mutum ya fahimci cewa wannan littafi na Allah ya zo ne don shiryar da mutane malamai a ji tsoron tsoron Allah kuma kar mutum ya jefa kansa a karatun da ya fi karfinsa kuma kar a mai da shi dandali ne na neman masu mulki ko neman kuɗin da ke hannunsu Allah tabaraka ala shi ke azurtawa Allah ya maimaita mana. Tuni malamai masu tafsirin Alkur'anul Karim suka fara gabatar da tafsirin inda limamai za su fara jagorantar doguwar nafilan nan ta tarabihi. Imam Muktar Abba na babban masallacin Abuja. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.